To yau dandalin VOA bakoncin wa ya samu. So dandalin VOA yau yana tare da Mustapha Muhammad Hausawa. Mustapha Muhammad eh. Hausawa. A Kannywood kai wane ne? So a Kannywood abubuwa kusan shi as a producer ya kamata a ce? Okay, oh, producer. Ya, yeah, producer. Ya kamata a ce kana da abubuwa da ka iya kuda ba perfect ba. Mm. So kamar... Ah, perfect ba dai kuda ba. No, so you can be perfect in everything. Yes. You have a knowledge on it yau kana da ilimin wancan kana da ilimin sura din ka zo aikin ka ba wani crew da zai baka matsala. To kada ka shiga kani daga da producer ka shiga kai tsaye? Ba da producer na shiga kai tsaye. Da me aka fara? Da cameraman na fara. Cameraman. Yes. Muna batun kamar shekara nawa? Kusan tun 2003 kenan. Shekara goma sha. Shekara goma sha yes. Kuma kaka na ganka kamar ɗan yaro. Eh. <laughs> Koko irin jikina ne da kai. Eh to sai dai ina zin irin jikin naki ne. Um, to me ji hankalin ka harkar fara harkar ta fina-finai? So a koda yaushe duk dan adam in ya tashi a rayuwa kana da wani guri da kake son ka isar. So kamar yanayin gyara a tsakiyar society ka. Mm. so idan baka da karfin da an buɗe murya ka kai magana za a ji ka to ka zo da wani abu da ya zama al'umma za su amfana da shi gaba ɗaya shine dalili to an ci maguri to alhamdulillah ba laifi me yasa ka ce ka ci maguri so abin da yasa na ce na cin buri barin ɗau ɓangaren inda nake rayuwa hmm. kamar jihar mu ta kano hmm. akwai abubuwa da yawa na ɗabi'u da nake son a samu kamar gyara a kansu na kula da haƙƙin zamantakewar juna hmm. to dai gwargwado a ɗan irin contribution ɗina an samu wannan kenan a zamantakewar mu akwai matsala? eh muna da wannan matsaloli eh, misali waɗanne irin matsaloli matsalan mu na farko inda muke samun matsala ba mu damu da rayuwar 'yan uwanmu ba kullum matsala ta tawa ce ni kaɗai banda abokin zama amma daman haka ake koko daga bisani ne malam bahaushe ya tsinci gaskiya daga bisani ne malam bahaushe ya tsinci wannan bakuwar al'ada amma da ba al'adan mu bace don kusan zaki ga da a iya tashi kunciyar rayuwa ta za ka ga gidan makotanku kamar gidanku ya zama gidan iyayenka kai ma yanzu kuma sai aka samu sabanin sai aka samu sabanin haka misali da producer kake yi shin zaka iya ba mu misalin daga cikin fina-finan da ka shirya wanda jigon fim din ya kunshi irin waɗannan sakonni ko kuwa wanda har ya samu nasara? so mostly ba wai fim ne haka da irin ake yi a saida a gari ba eh. so irin da commentary ne wanda zaki ga a times ba ma ka fiye sanin takamaimai ba kasafai za ki same shi da suna rubutacce ba. To a cikin irin waɗannan documentaries ɗin a ba mu misali. kamar misali akwai wata magana last da mai martaba sarkin kano ya yi hmm. su wannan maganar daidai gwargwado min yi iya bakin kokarinmu a kanta kamar magana na yawan aure-aure da bahaushe ya samu da saki hmm. anyhow hmm. ba wani wannan so mun dan yi documentary akan haka kuma alhamdulillah yin wannan ya taimaka gurin samun sauƙin mummunar fahimta da aka yi wa shi mai martaba sarki wani irin kalubale eh, ka kan fuskanta a yanayin na aikinka so duk aikin da bawa zai yi a rayuwa dole dama zai samu challenges kuma zai samu nasara haka so na kalubalen dai bai wuci kamar a ga kai yanzu ka zo ko kuma a yi maka kallon yaro hmm. a ki baka haɗin kai yadda ya kamata ba amma da zarar kuma mutum ya zo inda zai yi aiki da kai sai ki ga ya soke wancan tunanin nasa sai ya baka haɗin kai sai ku yi aiki lafiya ina kake son ganin kanka anan a ƙanƙanin lokaci to ba zan ce ina son na ga kaina wani guri mai nisa ba ba kuma zan ce ina son ga kaina a baya ba ina kake son ka ga kanka a inda kake ba zan tsaya inda nake ba <laughs> kuma kamar hangen mutum hmm. tunda duk sanda aka ce kana producing abu hmm. to kana neman ci gaba daga kansa so yaya dai in an samu matsawa daga inda ake za a ji daɗi kwarai da gaske. dandali na Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.